I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything.

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كتاب عنه إلى من جزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أنا hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa da dari da talatin da biyar yayin da talatin Allah sarki ya kuma dawo da mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai suna masjidul ahlul bait wa sahaba da yake wannan layi na Hausawa a kuma wannan lokaci bayan sanar ishar wannan muke gabatar da tasirin alƙur'ani a kafin nan akwai taimako da muka samu yawan al'umma ji shekara musamman marayun da suke hannunmu da kuma wasu da ba marayu ba a jirgin wanda kudaden suna nan suna zuwa ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسونا neman taimako cikin zuwa abuwa Allah za ko wata mata da ta da ita da ƴan uwarta da mijin ya rasu ya wasu ta da tsohon kai talatin kuma mabuski nema kuma a yanzu ina tabbatar kullum idan aka ce gari ya waye daga safi zuwa araba alanci ka zama da shi guda goma su to Allah ya bada ikon yin ba da su mutanen da suka saba taimakawa na abinci da kuɗi da kayan sawa wannan ko ba a cikin zaman ba neman yadda za a ce mutane don masu bukatar taimako suna da yawa wasu sun zara ma'ana sun zuwa da mu suke jira mu kawo mu kari mu masu tsawo da haka wannan masallaci yana da asar namba sunan shi ne masiru ahlul baiti wa sahaba akan namba shi ne 00 guda hudu daya takwas hudu sai shida shida sai biyar wato 0000 sai wani 4665 Allah mu da ke sai shi ba ne yawa mana cikin surar Ali Imran eh jahilu jahilu insha Allah mana cikin surar Ali Imran a inda muka tsaya a aya ta 55 mun fara aya ta 56 ba mu fara sawa insha Allah za mu dora kan lakanda أكرمك الله بأن هذه آية بينة لها

Allah ta'ala ya ce fi na ayatun bayyana a cikin wannan lafi ba ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Allah ta'ala ya ce fi da ayatun a cikin su akwai ayoyi bayyana sun bayyanannu shi yasa suka ce fi nan al-jabu wal-majrur shi ne kafrul muqaddam بينات شيء مبتدأ مؤخر وهو مذكور وآيات شيء خبر ومقدر ومبتدأ مؤخر وهو مذكور بينات شيء نعت مقام دون سكة بدر الاجتماعي ذاك تقديره فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم a ciki akwai ayoyi bayyanannu a garin maka daga cikin ayoyin akwai inda annabi ibrahim ya Allah ya ce wa man dakalahu kana amina duk wanda ya ga wannan garin yana cikin aminci wanda mun yi wasu bayanai da suke da alaka da wannan hadisi Allah ta'ala ya rantsuwa da wannan gari na maka ya ce wa ci wa zaitun ya ce wa sauri sinin sai ya ce wa hadar balad al ila rantsuwa da wannan garin na maka amintacci shi yasa Allah madaukakin sarki a wurin ya ce la usu bi hadal balad wa anta hillu bi hadal balad hadisi ya tabbata daga ibn abbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya shiga makka yawan sabt ranar wato fatu makka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la hijrata walakin jihadun jamil wato babu hijira bayan an fatu makka mutum ya taso daga makka zai tafi wani gari da sunan hijira annabi ce babu sai dai jihadi da kuma niyyar jihadi yace idan an nemi ku hudu ku hudu wa qala yawmal fath manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ranar da aka buɗe maka yace inna hadha balad wannan garin na makka da kuke ganin sa Haram harami ne wato haramahu Allah Allah madaukakin sarki ya sa ya haramta ki yau khalaqa samawati wal ardh tun ranar da Allah ya halitta sammai da ƙarfi ba huwa haramun bi hurmatin lahi wannan garin haramun ne mutum ya shiga cikin shi ne wani abu da albarban Allah subhanahu wa ta'ala har da nan ranar tashin alkiyama annabi ya ce wa innahu lam yajid al-qital fihi bi ahadin qabli wani mutum bai halarci ya shiga garin makai yaƙi ba kafin ni sannan wani mai illa illa sa'atin min nahari ni kai na bai halatta gare ni sai wani lokaci na wuri sai ce fa huwa haramun bi hurmatillah ila yawmil qiyamah wannan garin na makka yana da alfarma a zuwa ranar tashin kiyama la yuqda bi shawku ba a kare kai dan ka ga bishiya ta kana a garin makka ba za ka kare ka ba sannan wala yunqur sayyidu duk abin da yake nan farauta ne ka gaishe a garin makka ba za ka kai ba Na haka da za ka ga domin ko barewa ko gada a garin maka tana ta kewayawa to baka da ikon yin farauta a ce za ka kai masa hanya wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yaltafi idan ka ga tsintuwa a garin maka ba za ka ɗauka ba illa man azaba sai dai wanda zai dauka dan ya ciyar amma yadda za ka tsintuwa a nan ka dauka a san idan an ga tsintuwa ba a dauka amma wannan dan Najeriya in ka ce ne ba a yanzu a wancan masu da za a ce ki yi an bai karayi sannan wala ya tsala kalaha sannan ba a tsinke ciyawar wanka فقال العباس يا رسول الله إلا التزكية فإنه لعينهم والبيوت sai dai abin da ya shafi akwai wata ciyawa da ake tsinkowa saboda abin da ya shafi kare gidajensu ita kaɗai aka yi jirgi amfani da a cikin gidan maka shi ya sa abdullahi bin adi bin al-amra da zuhuri yace ina ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa huwa wajibun bil hadwa bil hadwa annabi ya tsaya a wannan gurin fi suki makka a kasuwar makka annabi yana cewa wallahi innaka la khairu abdillah annabi ya kallaga makka yace wallahi ke ce mafi ficiyar kasar Allah sannan wa habba ardin ardillahi ila Allah ke ce mafi soyuwar kasar Allah a gurin Allah wa daula anni uqritu min annabi ya ce ba dan da mutane na suka fitar da ni daga gare ki ba ma farasu da babu yadda za a fita daga cikin wannan garin nan saboda girman garin da alfarmarsa da ainihin wasu garin Allah ta'ala ya wani na ta'alin na ta hijjil bai Allah ya wajabta ziyartar ɗakin sa mutum ya tafi aikin hajji amma ta man istata ilayhi sabila wanda ya samu ikon zuwa gare shi malamai suka ce shi aikin hajji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda musulmi sun san wannan an ba da jahilci ya masa dukan yawa ya masa wato mugun duka a tambaye shi ka shiga musulunci ne ke masa guda in ka ce na farko ya ce annabi muhammadu na biyu ce sama a yi sama ita ce babban ne domin yanzu idan sama ta dubi kowa ya zai ba ga wannan jarabi hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya ce manzon allah ya ce duniyar islam ala kamu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah iqam as-salati wa ita'i az-zakati wal hajj wa sawm aikin aikin hajji yana da wajen ci guda biyar da kuma sharaɗi na farko suka ce akwai al'islamu wal aqlu wal muluk wal hurriyat wal istidara duk mutumin da zai aikin hajji dole ya zama musulmi idan an ne zai aikin hajji Allah bai da bukata sannan ya zamanto yana da hankali ba wa kashi ne aikin hajji ba a da bukata aikin hajji sannan ya zamanto balibi yaro in ya je aikin hajji ko da ya kuma karfafi sai a bar shi a matsayin musahabi amma ba za a karbe shi a matsayin wajibi da sai lokacin da ya balaga haka bulburiya mutum ya zama to da babawa haka a samu al'ittiba iyawa don malamai suna cewa shari'atu mabniyatun al'ittiba shari'ar musulunci an gina ta akan iyawa ne da aka fata ce falawa ce ba ma al'adar in akwai rijiya babu wani sannan babu haramun idan akwai ainihin wato abin da ya shafi lalura shi yasa yanzu duk wanda bai da kuɗin da zai tafi aikin haji aikin haji bai zama wajibi a kan ba sai lokacin da ya samu abin da zai tafi aikin haji sannan aikin haji ya zama wajibi a kan saboda haka daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa dole a samu guziri sannan ya zama da makamancin irin mutum hadisi ya tabbata daga al-Imam Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace katabana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya ayyuhan nas annabi ya yi mana khutba yace ya ku mutane قد فرض عليكم الحج أم فرضت أيدي الحج أكم وقمت لا تركت تجيب إليكم فقال رجل أكل آب يا رسول الله ونمت سيمي ذي شكرا لي أيدي الحج ya zama wajibi sai mun je mun فسكت في من الله يشوف يجي مسكوبا حتى قال أرسل أعطيه مسلم يمين كاسوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الله يجي لو قلت نعم da na ce na'am kamar yadda ke wannan tambayar sai ce da wata ba da aikin hajjin ya wata ba a kan wala kuma da ba za ku idan an wadanta an sun maƙala sannan sai manzon Allah ya ce zaruni ma من كان قبلكم بكثرة سؤاله واختلافهم على أنبيائه الذي سؤالي أبدا نفقا muku ku ɗauka ku aiki a kansa abin da ban faɗa muku ba kan ku dinga yawan ki tambaya domin abin da wanda ke gaban ku yawan tambaya sannan kuma idan an faɗa musu abu in sun kasa aiki da abin da ke tambaya tambaye ta zo ta zai musu Ya ce wa idan amartukum bi shay'in in na umarce ku da abu fa a azu masa masala'atun ku zo masa gurgurdan yadda za ku iya wa idan na aikukum an shay'in in na ana ku wani abu na ce kar ku yi sai manzon Allah ya ce fa da ku war wannan abu wannan hadisin yana cikin sahih muslim ibn abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi wata khutba yake cewa ya ayyuhan nas inna allaha kataba alaikumul hajja ya ku mutane Allah ya wata muku aikin hajji a kan فقام الأقرع بن هابس والمسلم أنا كما الأقرع بن هابس فقال سيدي يا رسول الله أفي كل آب shin wadda aikin hajjin nan akan mutu shekara ne قال سيما أن الله يقول لو قلتها لا نفسي بالشكراني لوجبت لا أول التامون walau wajab da an wajabta muku kuma lam ta'malu wa la aiki da wajibin ba walam tastati'u an ta'malu biha sai annabi al-hajj marrat aikin hajji na wajibi ko ne a shekara ba ma za da kuwa tsawo abin da ya karu in ka riga kai sau daya ne ba kuma ainihin wato sallah ba ne ina fata an fahimta da haka masu kuɗi su dinga fifita abubuwa wanda suka zama dole ba wanda ya zama musahabi ba aikin hajji da umara an mai da shi gasa da rigirgi a kan abin da ya dace da umara yanzu wani zai zo ya tafi umara cikin watan ramadan biza da ake yi kafin watan ramadan din nan biza ana yi dubu tamanin ko kasa da dubu tamanin amma duk wanda yake bibiyar al'amarin biza cikin ramadan yanzu visa kawai ta kai wajen naira dubu ɗari uku da wasu banda kuɗin kuɗin jirgin in ka hana ya sai da abinda mutum zai tashi ya tafi ya kai dubu ɗari biyar ko sama da dubu ɗari biyar sannan na ina ina rantse mu da Allah na tabbatar da cewa mutumin da ya ɗauko naira dubu ɗari biyar ya ma ya ciyar da ita ga mabukata cikin watan ramadanan nan da wanda ya tafi kuma wallahi wanda ya ciyar da mutane da wannan dubu ɗari biyar ɗin ya fi wanda ya tafi kuma rana ta samu ni na tabbatar da wannan saboda annabi ya ce duk wanda ya yi mummuni ne bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to so nan ne mutum zai zo ya tafi kuma wani ma ga tsabar da ya ce shekara ne ya je ya rungu ba kaba ya kuka ya rasa sanin ya ke kuka ana yi ko ba ana yi mun sha wani labarin ko shi akwai wani wata kana da nufin na da yawa ya ce bi fata zuwa kumar ya zai da mutanen da ke sama da shi da ƙasa ya zo siyo abinci da kuɗin ya kashe wa mutane wannan aika maka gunkin ka ba da kaza da kaza da sun kuɗi a cikin ya ce wani ya ce wallahi lokacin sallah in yi kuɗi kuma sallah ta ne da yake yi tafin ka zara sai kai kuma kuma kome su ne Allah ya samu dace wato da yawa daga cikin wanda Allah ya rufa musu a cikin ba su da ta'afa na ciyarwa ne ba su da wayewa na ciyarwa ne ya samu ka samu wannan matsaloli ina kuɗin da za a narka wajen zuwa umara cikin wata ramadan ɗin nan miliyoyin kuɗi a tafi umara ko miliyoyin kuɗi a bar al'ummar musulmi sun yunwa da matsaloli da bala'i Allah ko shi lafi ya da su da nan wani dan uwa da dan uwa da muke tare da dan arabi akwai wata mata da ita da mijin ko azumi ba za su yi ba saboda babu abin da za su idan an yi azumi in an kai ba abin da za su gaba ki idan an yi buɗe bakin idan an gaba ba abin da za su sauro da shi to suka ga a yi azumi ba abin da gaba ki lokacin sauro ne ba abin da za su sai kawai suka ajiye azumi shi ba zai iya ba matar ma ba za ba matar ba za ta ba a cikin irin waɗannan yanayin ne mutane ke ba su sun sabbin na lokacin da ta zo ta samu shi wannan dan agajin da ya ɗauki naira ɗari ya ba ta idan ka da ta duka tana kuka abu ya karɓa Allah ya sa mu dace kana fadli bin abbas radiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fadli bin abbas mina bayan annabi فجاءته امرأة من قسأمة sai wata mata daga kabilan sama sai ta zo wajen annabi tattafi tana neman annabi ya ba ta karbawa fa ja'ala al-fadlu yanzuru ilayha wa tanzuru ilayhi sai fadlu ya kama kallon ita ma ta kallon fadlu fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanzuru wajha al-fadl ila shay'in da kallon sai kama kai yi wajen tsakani sai biyo da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ban amince ma wannan kyakkyawan saurayi ya kura wannan kyakkyawan ruwa din da aka tunda an yi durusu sai ka tura ido ita ma ta da ka da kanka da ta kaura kai ya kaura kai fa qala sai take cewa ya rasulullahi inna fariidatan lahi ala ibadihi bil hajj ويا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالهدي adrakat abi shaykhun kabir wato abinda Allah ya farlanta aikin haji akan bayansa ya rici mahaifina ko mahaifina ke kafin masa yawa la yasfi an yukuta ala zahira idan ya tafi aikin haji ba zai tabbata ba a akan abun hawa afa ahurtu anhu zan yi masa aikin haji kana sai wannan Allah ya ce masa na a wata ruwaya ya ce masa inda ake wato akwai a kan ki ko akan mahaifin ki za ki biya masa ko ba za ki biya masa ba sai ta ce sai manzon Allah ya ce ko ai ba ki Allah shi ya fice tanta a cikin ayyukan ya Allah mu cikin sarki ya sa mu dace hadisi daga al-Imam Abu Hurairah yake cewa ayyul a'mal afdal wani mutum ya zai tambaya annabi wani aiki ne yake قال سيما أن الله يقول أفضل هو الإيمان بالله ورسوله imani da Allah da kuma manzon Allah kila summa ma sai ce jihadu fi sabilihi kila summa ma la sannan annabi ya ce hajjun mabrur da haka malamai suka ce hajjun mabrur shine abin da Allah ta'ala ya faɗa da yake الحج أشهر معلومة فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحسن البصري يجد الحج المبرور إن هو أتى الحج المبرور هو أن يرجع ظاهرا في الدنيا راجوا في الآخرة mutum ya je aikin hajji daga ya dawo daga aikin hajji yana mai taka tsantsan da wannan duniyar duk abin da zai raba shi da Allah kaga ya wuri sannan yana mai kokari da duk abin da yake aiki ne lahira wannan alama ne cewa mutum ya alhaji mabrur Allah ala ya zai da amma wani sai je aikin haji ya dawo kuma kaga ya fara karɓar Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa man kafara wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala to inna Allah ganiyun 'anil 'alamin lalle Allah ta'ala ya wadatu daga ainihin wasu zalimi babban malami ya tafsiri a cikin Muhammad Aminu Tinkiki a littafin sana a wafar da ya zubi ni da Qur'an bil Qur'an yake cewa sarraha fi hadhihi al-aya Allah ya bayyana a cikin wannan aya cewa annahu ganiyun an khalqi shi ya wadatu daga halittun wa anna man kafara ko anna kufra man kafara minhum la yadurru shay'a kafircin wanda ya a cikin mutane ba zai da Allah da komai ba وبين هذا المعنى في مواضع متعددة الله يي بيان وانا اكن ايوي ما في يوم الدين الله يكي قال شكر الله ولد سبحانه sun ce Allah ya yi da Allah ya sarki ya tabbata gare domin huwa al-gani shi Allah ko da shi saboda lahu ma fi samawati duk abin da ke sama da ƙasa ba na ba ne na Allah ne in inda kun min sultanin bi hada atakununa ala Allah ma la ta'lamun annabi Musa yake wa qala Musa in takfuru anni wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha ghaniyyun ko la ghaniyyun alim in da ku kafarta da ku duk wanda ke gurin Allah to Allah maka hukun sarki ya kafarta da karikiya ya wadata daga karike ga baki da sun ce ba za su yi ya mutane ba wanda bai da bukata a gurin Allah amma wallahu huwa al-ghani al-hamid Allah shi ne mawadaci shi yasa ya ce in ya sha a yi zuhi ko kuma ya ake da sarkin jini in ya ga dama duk duniya sai ta gefe ita ya zo da wata halitta sabuwa wa ma za ka alal nan bi an Allah ya ce wa man jahala fa inna ma yujahidu li nafsi inna Allah la ganiyun anil alamin sannan ya ce in tafuru fa inna Allah ganiyun ankum in kun kafarta Allah da ta'ala ya wadatu daga gare ku wala yazali ibadi bil kufur Allah bai yarda da ainihin wasu kafirci da ainihin wasu bayan ba sannan ya yace ha antum haula'i tud'auna likutubu fi sabilillahi fa minkum man yarda da kunan ana kiran ku ana cewa mutane su fito da kudin su a aikin addini amma a cikin mutane akwai mabuta Allah ya ce man yabkal fa inna ma yabkalu duk wanda ya ruwa musibar ruwan za ta koma kansa wallahu al-gani wa antum al-fuqara Allah mu da shi ku ne taraka bai da bukata a gurin ku ku kuke da bukata a gurin shi maganar da yake ko ba da rance zai biya ku ku yake so mai magata ba ta rancen zai kuma zuwa ta shi ba shi dan fa'idar rancen ta dawo zuwa ga bayan Allah ta zo wannan yana da gaske sannan yake alam ya atikum nabul ladina min qablikum qawm nuh wa wa ali wa samud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah saboda haka irin waɗannan ayoyin sun gaba wanda yake nuna cewa Allah madaukakin sarki bai da buƙatar wani abu daga gurin bayan aikin su Abin da bayan suka yi amfanin zai kuma zuwa gare su zai ce in a hasantu a hasantu a yanku wa in a sa'adu ba don kun kyauta kun kyauta wa kan ku ku ka saba ko da ku ga sakamakon saba yace man amila salihan fa li nafsihi wa man a yi na. duk wanda ya aiki mai kyau ya yi makansa ne wanda kuma ya saba ya yi aiki mara kyau ya yi aiki mai kyau da zai ka sakamakon sabawar a kansa saboda wa ma mai min zalimin din aiki saboda Allah ba mai zalunta ba ne bane hadisin al-imam Abu zan da Bukhari Allah ya tsara shi da hadisin kursi wanda yake cewa Allah ta'ala ya faɗa a hadisul kursi ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina na haramta zalunci a kan kirkaina na sanya ta haramun ne a tsakanin Na aka yake cewa kada ku yi zalunci yace ya ibadi kullukum dalil dukkan ku batattu ne sai wanda na ainihin wato shi ya ce har yanzu inda annabi yake cewa Allah ya faɗa a hadisin kudusi ya fi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da ake na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanun ku mutanen ku kalu za su kasance ala adda anna rajul wahidin min za su kasance a kan zuciyar mafi tsoron Allah ne daga cikin waye mafi tsoron Allah daga cikin mutane a duniya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da zuciyar kowa za ta zama kamar zuciyar annabi saboda da'a da kirki da biyayya da Allah madaukakin sarki sai ke cewa wato wannan abu ma za da zalika fi mulkiya ba zai ƙara komai a cikin mulkin Allah sannan yake ya ibadi law anna awwalakum da a ce na farkon da na ku da aljanun da mutanen za su kasance akan mafi fajircin zuciya waye mafi fajircin shedan ko Ku da kowa zai lalace ya zama kamar shedan ko fir'auna to lalacewar ba zai sa ya taɓa mulkin Allah da kuma ba wajen alagiri da ayin nuna su wani abu wannan yana da shi Allah maka bakin sarki ya samu da aka aya ta gaba Allah yake cewa Faɗin Allah ta'ala da yake wa man kafara fa inna Allah ghaniyun man zalimin suka ce duk wanda ya kafa shi Allah ya wadata daga talibai suka ce da takdirin ayi shine wa man ja'ala fardan hajji duk mutumin da ya musu da wajibin aikin hajji to ya kafa da Allah ya wadata daga wannan mutum mujahid ibn wa man kafara شيء ومن كفر بالله واليوم الآخر فإن الله كريم الآلمين سعيد بن مصيب يكفى لما نزلت yayin da ta sauka cewa wa man yattaji ghayril islam dinan duk wanda ya wani addini wanda ba musulunci ba Allah ba zai karba ba qalat al sai yahudawa suka ce fa nahnu muslimun ai mu musulmi fa qala an nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inna allaha farada al muslimina hajj Allah ya faranta wa musulmi aikin hajji inna Allah farada ala al-muslimina hajj al-bayt wa nusra ilayhi sabila Allah ya faranta wa musulmi aikin hajji ga duk wanda ya samu ikon zuwa gare shi in dai ko musulmi fa qala shi ka ce lam yuqat alaina ai mu ba da damar aikin hajji kuma wai ga su musulmi wa abu an yahuddu shi suka yi aikin hajji shi ne Allah ya tabbatar wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin siddiq yake cewa huwa wa man wajada ma yahujju bihi wannan ayar tana magana ne ga duk mutumin da ya samu damar aikin hajji sun ba nan ya gudda sannan sun yi aikin hajji. hatta ma ta hasse da yau wannan mutumin kuwa kafirin bi ya mutu yana da kafin sai Allah da kuma aikin hajji saboda haka ma da suka ci irin wannan da ya sun bar da mutum yi karkata ka kuma neman kawai a kai dan kada a kai tsoron bayani wani yana da damar ya cikin hadin sai ce ba wa man kafara fa inna allaha ghaniyyu an alamin Allah ta'ala yake cewa kul kace musu ya ahadul kitabi ya kuma abuka littafi sune yahudu da nasara lima takfuruna bi ayati llahi dan me za ku dinga kafirce mu ayoyin Allah wallahu shahidun alhali Allah zai shaida ko me shaida ne alama ta amalin akan abin da kuke ainihin wasu aikata a kai shi yasa ya Isa idan Allah zai tambaye shi a gaban Allah zai ce ma kuntu lahum illa ma amartani bihi an ikunu Allah rabbi wa rabbakum فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد Allah kai a kan kowane irin abu kana mai shi da akai Allah ya shiro annabi da sako ya zo yi wa'azi mutane ta ke da ya ce kul ka tambaye su an yi shi in aku babu shahada wani abu ne yafi girman shaida a duniya idan ya ce abu baki ne baki in ya ce fari fari in ya ce ƙarya ne ƙarya ne in ya ce gaskiya ne gaskiya ne in ya ce ɗan aljanna ne kai ɗan aljanna in ya ce ɗan wuta ne kai ɗan wuta ne kai in ya ce kana da albarka kana da ita in ya ce kai tsiyayye ne kai tsiyayye ne kul an yi in na kwabe idan duk mutanen duniya sun yi shuru ba su da amsa sai Allah ya ce kulillah da shaida akan abu shaida ta gama shahidun baini wa bainakum Allah shi yake tsakanin ni bai tuno a matsayin dan sako da ku da kuka ce ƙarya nake yi Allah bai tuno ba wa uhi ilayya hadha alquran li tunzirakum bihi wa man balagha amma wa ayi wannan qur'ani in yi shi da wanda zai a ku Allah kuna ba da shaida cewa tare da Allah akwai wasu ababen bauta na daban Allah ya ce manzon Allah kullu ashhadu sai kada ka kuskura kai shaida kul inna ma huwa ilahun wahid wa innani bari'un mimma tushrikun Allah ta'ala ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakun bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid shin bai bayyana ba cewa lallai Allah ta'ala yana shaida akan kowane irin abu wa qul alhamdulillahi sayyidikum ayatihi fa ta'rifunaha wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malu wannan yana daga ciki da aka malami suka ce kalmar ash tana komawa zuwa ga ma'anoni guda bakwai a cikin alqur'ani akan ci ash-shahidu wa yuradu bihi ash-shahid sannan akan ci ash-shahidu wato shahidu wa shahidun kama yuqalu alimun wa alimun sannan akan ce wa huwa ma'khudun min al daga mutum ya halarci abu ko ya gani shi wa shahadatu al-ikhbar bima shuhida shi ne shi da mutum ya ba da labarin abin da ya halarta abin da aka arwai shi yasa a cikin wajen ba da a sannan wani mashhur muhdarun nas ko mahdarun nas wajen halartar mutane wa shahidu akan ci a shahidu shine al-asir fi sabilillah wanda aka kashe a gurin daga kalmar Allah sun yi shahidan li'anna malaikatan rahama tashhadu an kira da shahidi ne saboda malaikun rahama suna shaida a kan shi kuma ka iya halartar ayyukan jana'idan da za'a yi masa ibn al-farid yake cewa an kira shahidi da shahidin da zuƙoƙi ne alal arzu bi shahada saboda yakan fada a doron ƙasa kuma ranar alkiyama ƙasa za ta yi masa cewa ya mutu a wurin daga addinin Allah malamai suka ce idan aka ambaci kalmar shahid a Qur'ani tana kowa zuwa ga ma'ana guda bakwai na farko akan ce shahid a Qur'ani ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida da aka alshahid a nan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin suratul hajj Allah ya ce wa fi hada li yakuna rasulu yi amfani da kalmar shahid ana mala'ikan da yake kiyaye aikin da kowane mutum yake Allah ta'ala yake ta wani kuka da suri za a yi kusa a cikin kaho sai ce za yi fi yawon wani wannan ita ce ranar kacewa sai ce waje a kullu nafsin ma'a sa'ikun da kowace rai za ta zo gaban Allah tare da ita akwai wanda zai gargaɗo ka sannan kuma akwai wanda zai ba da shaida a kan gaban Allah ce mala'ikan da ke rubuta aikin da kuwa yi da haka da Allah ya ce wa nufika fi suri ba sai ka man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah summa nufika fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzur sai ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha sai ce wa wudi al-kitab wa ji abin nabiyyin wa shuhada za a zo da annabawa a gaban Allah sannan kuma da mala'ikun da za su shira akan aikin da kowa yi a gaban Allah sannan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani akan ce mata ayyuhu wa shahid cewa rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul fakutubna ma'a shahidin Allah ka rubuta mu da wanda za ku ba shaida a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akan yi amfani da kalmar shahid a qur'ani ana nufin ashhadu bil hajj ala al mashhur alayhi wanda zai shaida da gaskiya akan wanda za a shaida a kansa shine litakunu shuhada ala an-nas wa yakuna rasul alaykum shahida al'ummar annabi za ta ba da shaida a gaban Allah sannan manzon Allah zai ba da shaida a ainihin wasu a ta sannan wanda ya mutu a gurin yaki akan ce masa shahid الله يقول من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله ايما وعليما ولن ينال shi yasa zamu ji Allah yana cewa allazina amanu billahi wa rusuli ulaika hum as-siddiqun sayyidi wal shuhada'u inda rabbi da ka shuhada shine ake kashewa a wurin yaki sannan al wanda za a yi abu yana guri akan ce masa ainihin wasu shari Allah ya ce an kuntum shuhada a idan da ya aqubal maut shin kuna gudun ne kuna halarci a lokacin da alamar mutuwa ya fito ma annabi Ko da haka ɗaya daga cikin sifar masu imani sai Allah ya ce wallazina la yashhaduna zura wa idza marru bil ladwi marru kirama wa'inda ba sa halarta duk inda ake yanzu da haka kalmar zuwa ba ta tsiri yake malamai sun yi magana guda takwas me ake nufi da layi a nuna sura Allah ta ana ya samu dace sannan ana nufin a shi abokin tarayya wanda ake bauta wanda ba Allah ba Allah ya ce wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina sai ki ba'atu bi suratin min misli sai ki wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله تعالى يسامح لنا آية تقول الله يشكرني قل لا أملك إذا suka ce ne ya ahalin kitabi ya kuma su karin da tura da injila lima ta sujjuna an sabilillahi dan me kuke tushewa mutane farkin Allah dan me kuke kange mutane daga farkin Allah man amana ko man amana tabaruna fa'i wala dan me kuke ainihin wato kokarin ta farkin Allah man amana duk mutumin da ya imani Sababuna ha in wajen kuke neman sai kun ainihin wato karkatar da ita don me kuke mata da haka in wajen shi ne karkacewa da haka qur'ani Allah ya ce mana alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu Allah bai sai ta ma ainihin wato qur'ani karkata sannan yake qur'anan arabiyyan ghayra dhi'i ba ma abincin ainihin wato karkata ba ne yau ma idan yattabi'una da'iya la'i wa jala ba yi wato karkashewa da haka Allah ta'ala ya faɗa da ma'anar ainihin wato karkashewa da haka wannan kalmar ta iwa shi albada ne yake cewa kalilan yahuda bil muhassad wal bilal ولا ترجع عن عينه متحولا واكرم به مغنى تحراه مثل لا تخرج musanna ne na iwata ina ba ta fahimta wannan yana daga ciki bai sha'awa dangane da abin da kuke na kokarin bata addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wal qad khalaqana al-insana min sulalatin min ma'in wa min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مهجة فخلقنا المهجة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر سيدي فتبارك الله أحسن الخالقين سيدي ثم إنكم بعد ذلك لمجنون bayan duk kun wannan matakan bayan wannan kuma za ku mutu kuma gurin Allah sun ma'inna kun yau mai kiyama a tashe Allah ya ce wal barka lana fawqakum sab'a qara'ika sai ce wa masu kunna an qalbi kaza duk abin da muka yi na halitta da Allah ba wani abu wannan muka rafkana muka sha ba wani mu san da shi ba ko wannan abin ya bace mana shi yasa Allah ya lallashi annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda yake mun yake masa wala ta hasabanna Allah ghafiran amma ya amalu zalim duk wani zalunci da kaga ana yi karku taba ne Allah ya sha'afa ya kana da zaluncin da ake da masu yin zalunci Allah ya ce inna ma yu'akhiruhum bi yawmin tashkasu fihi al-absar Allah yana jinkiri ne a ko ranar da ido za ta rufu ainihin wato Allah ta'ala ta tabbata ayat Allah ya ce ya قال زيد بن أسلم يشي مرة الشاطة بن قيس اليهودي wani mutum ana masa ya wuce wa kana wannan ya ne amma hukumi wato babba ne a wajen kafirci sannan yana da tsananin kiyayya ga su ala nasarin min al-awsi wal khazraj fi majlis jam'i ya wuce ta wasu wasu jama'a na au na au da khazraj sun taru ya tahaddathu suna tattaunawa a tsakanin su fagara ma ara min ainihin wato a tsofatin ko min alfatin min alfatin sai wannan abin na haɗuwar su sai wannan abin ya bashi aure wa salat bi zati bainihim fil islam da kuma yadda suka haɗu suka zama ɗan uwan a musulmi بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة بعد أبن إبادة كانوا نبيا لكشكشي a jahiliya wanda ya karanta tarihin musulunci ya san abin da ya faru na rigingimu tsakanin auf da kazare na faɗa da aƙiƙin bayan da annabi ya zo ya haɗa kansa suka daina rigima shi wannan bai wurin da ya zo cewa ya ga mutanen da da suke rigima iso iso amma yanzu gashi suna zama a inuwa ɗaya har ma ana tsira da haka wannan abin sai ya bakanta mai da ya gabe kamata a ce haka ya faru kuma ya ce wa qala sai ke cewa qadid sama amana bani aina bi hadha al-balad yace bani aina ba sun hada a wannan garin su ne da kadrin ya ce la wallahi ma lana ma'ahum idan samu bi harami tsarari ya ce mu kuma ba mu da kowa matuƙar wa'annan mutanen kansa a aiki fa'amara shabban min shahum kana ma'ahu sai ya wani saurayi tare da shi فقال سيدي وإئمن إليه واجلس معه فتقول أنت مكانا سننت لونا كالجسد yi ذكره يوم وآتي وما كان قبله sannan ka tunatar da su ranar bu'a na rigima da kuma abin da ya faru kafin wannan lokaci wa an shirkun ba'a da ma samu da ƙawalu fihi min ashar sannan ka tuno irin waƙoƙin da suke yi a baya na rigima iso su, ka taso da waɗannan waƙoƙin ka rera waƙoƙin a cikin ka tunatar da su wa kana bu'afu yawma iktatala fihi al-aws ma'a a wannan lokacin bu'afu yayi yaki wanda ya kashe a cikin ya kashe an yi wato ka'a akan yaƙi tare da ausa kabari wa kana zafar fihi lil aus ala kabari a wannan lokacin sai kabila aus ke rinjaye akan kabilar kabari fa fa'ala sai wannan bai gudu ya aikata fa takallama qawm inda zalika a lokacin ne da yazo cikin su ya tunatar da su abin da ya faru a baya da wani an kashe wani wani ya kashe wani ya rera waƙoƙi a cikin su sai mutane suka tashi suka fara magana ba ta na zaɓu suka yi jayayya wata fafaru suka yi alfahari hatta tawasaba rajulani min al-yini al-zakr har sai da mazaje guda biyu suka tashi daga wannan bangaren daga wannan bangaren kowa ya hau abu hawa ya yi gaugawa ya yi ya ɗauko makamansa wa'annan mutanen guda biyu su ne aus bin ɗan ahlu bani harisa من الأوس وجبار بن سلمة أهل بني سلمة من القدر فتعاون سكا مغنغنو ثم قال أحدهما لصاحبه sannan sai ɗaya ya ce wa ɗaya in ikin wallahi faradattu ha al'adar da wallahi in kuna so yanzu sai mu dawo da yaki da zama ɗanya sai mu dawo da jahiliya kun ga bai abin da so a wannan lokacin da ya faɗa haka wa jami'a to ganin wannan daga nan bangaren ya fita da wannan ya fita da, har ma dai yana cewa in ana so sai a dawo da yaki ta zama sabuwa dan yayin da take sai shi kenan bangarorin guda biyu sai suka bangaren aus suke kushi bangaren kadar sai suke kushi da lokacin da suka ainihin wasu wannan wa waƙala suka ce kowane bangare karfa annan filafa filafa mawuyin mu zaya suka ce ai kowa da ma da makami kowa kuma ɗauko makamin a yi lokaci a haɗu a wuri kaza a buga وهي الحرة فخرجوا جميعا فيها وكتبا كتابا واندمت الأوس والقدر بعضها إلى على الأواء التي كانوا عليها في جاهلية أو ستتشروا مثلا خدر ستتشروا مثلا waccan da a wata ta wuce ta jahiliya akan fada akan bangaren da aka ta zama sabuwa fa ba da zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune sai ga labari ya ishe masa sai al'amari ya lalata au sun dauko makami kada da sun dauko makami za a buga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wannan labarin fa kharaja ilayhi fi man ma abu min al-muhajirin ya dubi waka ta mutanen makka muhajir ya tafi da su a da a sai bai zo gurin qala sai manzon Allah ya ce musu ya ma'akar mu'minina ya kuta musulmi abi da'awal jahiliyyah wa ana bayna ko. Yanzu za ku dawo da da'awa ta jahiliya bayan ina tsakaninku بعد إذ أكرمكم الله Allah ya الله يكرم أبو المسلم ku يا حقوق كنا قول الله فيها شيطان musulmi ba su da gata ba wannan addini kuma dole sai sun dawo mu wannan addini sannan za su gaba samun mutunci da gata a wurin Allah daga lokacin da suka watsar da addini suke tsammanin akwai wata hanya da za ka kalle ne lokacin ne aka shiga ramin da ba Allah ya kiyaye waqa'a bihi bihi amrun amran jahiliya annabi ya ce al'amarin jahiliya ya auku a kan wa allafa bainakum wa allafa bainakum Allah ya hada alƙur wa ku san tadbiquna ila ma kuntum alayhi kuffar in za ku koma zuwa abin kuka bawa a kan kuna masu kafa kuma Allah annabi yake mun Allah Allah ina na kula Allah kar ku koma kan wannan da da haka daga wannan lokacin ku arfa al-qawm annaha nazaratun min ash-shaytan sai wannan suka san cewa wannan fasaha ne shi dan wa kaidun min da kuma bakinci daga bakinci shi ne wannan mai wani da haka an dade ba ana shirya wa wannan addini na Allah ba kuma tun da ga ana yi a zamanin annabi to haka yahuda ba su ja da addini ba a kowane zamanin na ko ba ba shi yasa sai a je a shiryo wasu mutane wani sunan musulmi shigo addinin musulunci kuma musulmi wani an turo su kawai da cewa musulunci ta hajji da illa wai yaya za a yi kokarin kawai ke san da kun karya addinin nan na Allah ya tsafta ake yi taran masa ake yi rubutu ake masa shi kuma Allah ya riga ya gama magana ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kulli wa law ayya al ya ka ko kafin ya tsinki biyar da za su yaji wannan addini to ba wanda yake da karfin da zai iya murƙushe addinin Allah ya kai shi kasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa alqu ikhtilaf fi kuwa yi fatta makami min bayin aidi wa ba ku sai suka fara kuka wa ana qaba'aduhum ba'an sashi jirun musashi ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى النبي سامعين مطيعين سنة ما سجن النبي سنة ما سجية النبي أكون أبن يكي بلا فأنزل الله تعالى هذه الآية في الله يتفرد وأن آية يا أيها الذين آمنوا ya kuma su imani in su bi ku fariqan min alladhina utul kitaba idan kuka ce za ku wani bangare daga cikin wanda aka ba su littafi su ne yahudi da nasara Allah ya ce yanzu ku sai sun mai da ku ba da imani kun bayan kun imani da Allah sai sun mai da ku kafiri sai kun mai sai sun mai da ku kafiri kamar yadda Allah ya faɗa a wani gurin yake ka kasirun min ahalin kitab da yawa daga cikin ma'abuta littafin gudu da nasara suna guru lauyar duna kun ba da imani kun fara hasanan yakin da kusi ina ma su mai da kuka bare me yasa suke kukumar sai sun mai da kuka bare Allah yake hasara da ainihin masu gurin aya ta gaba da zamu karanta Allah yake ya ayyuhal ladina amanu in tuqitu alladina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu kafir in kuka ce za ku bi wanda aka ba su littafi sunan yahudi da nasara to sai kun mai da kuma kuma kafare sai kun bar addinin Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah madaukakin sarki sai shi balillahu mawla wa huwa khairun nas Allah ta'ala shi ne wanda yake dimanta ainihi wa al'amarin ku kuma shi ne wani mafi alherin wanda yake ainihin wato nemo aya ta gaba Allah ya ce وكيف wa alhali kudin nan ana karanta muku ayoyin Allah sannan ku fi mu rasulu a cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman balaga suka ce wa kaifa tafkuruna istifham ne na ta'ajjubi da kuma tawbihi tare da zargi sannan da kuma ainihin wato wasu ba'adu kuma musulmin da kuma nisantar da kafin daga sahabban annabi ma a tilawar alqur'ani wa wujudu rasulih tare da tilawa alqur'ani da kuma ainihin wato samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su shine Allah madaukakin sarki yace wa kaifa takfuruna yaya za ku kafirce ma Allah wa antum tutla alaikum ayatullahi alhali ana karanta muku ayoyin Allah وفيكم رسول أشكرك عظيما من الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يقول من يعتصم بالله duk mutumin da ya riko da Allah فقد هدي الى صراط مستقيم ان يجد ta ايهما تفكي ملك a wata ayar Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi me yasa ba za ku imani da Allah ba war rasul yad'ukum ga annabi yana kira ku li tu'minu bi rabbikum da ku imani da ubangiji wa qad akhadha mithaqa wa qad akhadha mithaqakum wa qad akhadha mithaqakum min kulli shay'in sai huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin Allah shi wanda ya saukar da mai bai nuna akan bawansa me yasa ya saukar da su sai ce ya da kun yana kullu ma cikin dan ya fitar da ku daga duhu ya kawo ainihin wasu zuwa ga haske wa inna Allah bikum la rahmatun rahim sannan Allah ta'ala ya faɗa ya ce ulaika allazina an'ama Allah alaihim من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واصطفينا sai idan la alimu ayatu rahman karbu sujadan yani ana karanta musu ayoyin Allah ko cikin sarki sanan yace wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal wa ma arsalna illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan farqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi wa qur'anan farqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muslim wa nazzalnahu tanzila Allah ya qul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم سيف يفرون بالأذقان سجدا أقوى أي دامة يذكرون الشواء إذا أنا كرنتا ومكاري آيون الله ya kamata a yi nuna a kashi ayoyin kuma a yi nuna a kashi ana nuna cewa lokaci ya yana da fara da izinin Allah za mu yi mu magana da muka faɗa ta farko ita za kuma rubewa cewa wannan wata da ciki wata ne da bayan Allah suke da bukatu kama tun da marayun da suke aiki masu hannunmu da haka masu ba da taimako na kuɗi da na kaya da na abinci don bayar da su zuwa ga al'ummar da ya wannan taimako muna fara neman mutum daga yanzu Allah ba ka sarki kuma ya ba da ikon taimakawa lamba ta account din shine masjidu ahadul baiti wa sahaba kullun kenan banki kuma shine jari ba lamba banki shine 00 da kuma shi wani shi ko shi shi ba Allah ta'ala ya kama da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la الحمد لله الحمد لله